Hausawa Top TV tashar al'umma. Da yake ga na yawo wai ga social media wai Bello Turji ya rubuto yana nema a yasul dawa aka sulhu sai mun ga shegin da zai sulhu da Bello Turji. Dawa aka mu matsayin mu guda da Bello Turji a ce a kashe shi. Masu saurare ku tsaya ku kalli wannan bidiyo har ƙarshe inda Malam Sheikh Bello Yabo ya ɗauki zafi ya ce babu sulhu tsakaninmu da Turji. saboda irin al'ummar da ya karkashe sai yanzu zai fito ya nemi wai yafiya ya nemi sulhu babu sulhu don haka a kashe shi shine abin da ya cancance shi kamar yadda ya ringa azabtar da al'umma ya kashe mutane ya ɗebi matan mutane ya ringa masu fyaɗe har cikin masallaci don haka a kashe shi shine abin da zai jawo sulhu ku ci gaba da kallon wannan bidiyo da ku ga abin da malam yake tunda an kawo fyaɗe ba su iya yawa a sa national bureau for statistics su kawo statistics na adadin matan da an kawo fyaɗe wallahi ba su iya kawo shi yaya muhammadu buhari zai yi da haƙƙin su Allah zai tambaye shi ko ba zai tambaye shi ba shi ya kamata a tai a nuna ba kai Buhari ta shi kai abin da ya kamata amma ba a ce su Bello ya musu ban magana duk duniya ya hana Bello ya magana duk duniya ya hana magana ne duk inda za ka da canzan magana kuma ta fito na yi zama gidan yari ko bai zama gidan yari ba to don haka ka kun gani ashe suna iyawa babu zargin sojojin najeriya dama abu a basu ba to allah ka isan ma al'umma duk al'ummar da an ka gallaza ma da da an haka shi wa'anda an ka mai da an kashe uwayensu an ka mai su marayu da matan da an kashe mazan su an ka mai da su gauraye da waɗanda an kashe ma yaya da waɗanda an kashe ma yan uwa da waɗanda an ci zarafin su a kama namiji da matarsa da 'ya'yansa a tafi da su cikin daji a yi lewadi da shi gaban ƴaƴansa gaban matarsa su kuma matan a yi zina da su gaban mijin an ci su ko ba a ci zarafinsu ba duk wannan cin zarafi da an kai Allah ka san waɗanda haƙƙi yake bisa gare Allah ka bi musu su Allah ka bi musu su Allah ka bi musu su waɗanda sun haƙƙi an kai musu wannan cin zarafin Allah kada ka yi musu rahama duniya da lahira balle waɗanda sun kai cin zarafin kakka ba su bashi ya Allah tun nan duniya ha gwada mana koyatar su gungun ciya gungun banza mutanen banza muna hukan Allah ya amana Allah ka isan ma al'ummar manzo Allah gare ku to gashi nan yanzu an tura yan kwarorin sojoji da an tura ga sun tarwatsa su bella turji ashe suna iya ko ba su iyawa ka gani ka gani to Allah ya shirya da mu muna roƙonka ya Allah don rahamarka duk inda wani ɗan ta'adda yake Allah ka turmuje shi Allah ka turmuje su ya Allah Allah ka haɗa su da fushin sojoji ka ba sojoji dama su kashe su ya Allah duk inda ɗan ta'adda yake ga takardu nan na yawo wai ga social media wai bello turji ya rubuto yana nema a yi sulhu dawa aka sulhu sai mun ga shegin da zai sulhu da bello turji dawa aka matsayin mu guda da bello turji a ce a kashe shi a kashe uwa tai a kashe uba ne a kashe duzuri a su ya faɗi ya faɗi adadin mutanen da ya kashe wa zai sun zullo da ku sojoji ku ci gaba da aikin ku kawai tun da ashe kuna iyawa masu ba da umarni ku ba da umarni ko yanzu kun yi barna Allah ka isa mu mutane gare ku Na sun yi turji barna nesa sun kai turji barna duk mai ba da umarni ya ke ba su a gari turji da shi shi yasa yanzu ku zaɓe ku zaɓe mutanen kirki ko da yake su ma an kyauta musu zato ko to jiwa da sun ka lalace mana duniya ban taba ganin wanda ya bada kunya ba kamar wannan mutum Ayi ma kyakkyawar fata lokacin da hunka zaɓi goodluck wanda zaɓi goodluck don yana mutumin kirki wanda ya zaɓi obasanjo akwai wanda ya zabe don yana mutumin kirki amma gaba ɗaya an ka yi aggai buhari mutumin kirki da to ga kirkin nan mun gani Allah ka shiryar da mu to shi da ake cewa mai shu ko mun yi shu ai ban an riga an yi ta ko mun yi shu to in belle bu ya yi shu saura fa ko kuna yin shu belle ya bu guda nawa akwai najeriya to allah ya shirya da mu kattan banza hukuma cikin ofis kuna cin kuɗin mutane kattan banza katan banza Allah ka sa kuɗin nan sun kashe zama musu bala'i albashin da suka ansa sun kiya aiki ba su yi aikin da ya kamata ba Allah ka sa kuɗin nan zama musu bala'i duk inda sun haka su ajiye Allah ga hada su da wuta duk abin da sun haka gina Allah ka roshe shi abin da sun ka tara Allah ka ruguza shi yadda sun ka sa mutane cikin bala'i Allah ka sa su cikin bala'i kuma ka kyale su ciki nai kada ka yi mawa sauki ya Allah duniya da lahira haka wa waɗannan mutane sauki tega karatun mu tega karatu tega karatu tun shekaran jiya da samu labarin bel turji yana faɗa a daidaita to da za a daidaita ka kashe mutane ka ci mata cikin masallaci ka ci a daidaita da kai ko ka daidaita da kai ka kawo ka kawo uwar ka murama abinda kawwa matan mutane ka kawo uwar ka a samu katta su yi mata layi daidai shi mi za a yi da bel turji ta Allah shiryar da mu to mu tafi to yana yake ina yake yace wa anna awwalakum da a ce na farkonku wa akhirakum da na ƙarshenku wa da rayayyunku wa mayyitakum da matattunku wa radabakum da ɗanyunku wa yabisakum da busassunku ishtama'u ala a ashqar rajulin wahidin minkum za su haɗu a kan zuciyar mafi taɓewar mutum guda daga cikin ku zuciyar kowa ta koma irin ta shugabannin Najeriya don ni su zan buga misali da su ga bushewar zuciya mu aji fir'auna ya zan bygone bari mu yi muku magana da yarin da kuke fahimta a ce zuciyar kowa ta kekashe ta bushe irin yadda zukatan shugabannin Najeriya na bushe to sai Allah ya ce ma na kasa zalika min sultani wannan wannan bushewar zuciya ta ku bai garge komi ga sarauta ta mithla janahi ba'uda ko da kwatancin fiffikin sauro sarauta Allah da kowa zai ko zai bushe zuciya irin yadda shugabannin Najeriya zukatansu na bushe ko to kar ku tsauka bushewar zuciya ku kafircin ku zai rage zai rage mulki Allah ko da gurgurdun fiffike sauro walau anna awwalakum kuma da a ce na farkon ku wa akhirakum da na karshen ku wa hayyakum da rayayyunku wa mayyitakum da matattun ku wa radabakum da ku wa yabisakum da busassun ku Ishtama uza su haɗu Allah atqa qalbi rajulun wahidin minkum su koma akan mafi takawar zuciyar mutum guda da cikin cikin al'umma manzo Allah ya kowa takawa shi manzo Allah a ce zuciyar kowa ta koma irin zuciyar manzo Allah da takawa tsoron Allah da da'a ga Allah kowa su kiristoci su yahudu kowa kowa ya koma irin zuciya ce koma irin ta manzon Allah sai Allah ce ma za dufi sultani ba su ƙara komi ga sarauta ta ba mithl janahi ba'uda ko da kwatancin fiffiken sauro ba abin da ya ƙaru ga sarauta ta da kafircin ku da da ku ba ta ƙara Allah komi kaji wadata walau anna awwalakum da a ce na farkon ku, wa akhirakum da na ku, wa hayyakum da rayayyunku wa mayyitakum da matattunku wa daɗabakum da ɗanyunku wa yabisakum da busassunku sa'alo ne kowa zai samu wuri ya tsaya ya roki Allah duk bukata ta yi kowa ya kawo ba bukata guda ba duk abin da bukatocin ka duniya kowa ya tsaya ya roki Allah bukatoci dai hatta tantahi mas'alatu kulli wahidin min har sai ya zan abin roƙon ne dai ya kare kowa ya kawo bukata ta in bukata ta kai dubu ga mutum guda kowa ya kawo bukatarsa tuhum Allah ya ce sai ni ba su masu aluni abinda sun ka roƙe ni to ma na ƙasa zalika min ma indi wannan abu da ni ba su bai rage komi daga abinda a wuri na ba kama kama garin ibracin kama kafewa allura kun san ibra ko allura dunas wace irin allura ake kira dunas ya karaman na wanda masu ɗauke hulla ke amfani da ita ita ce dunas ita ce ibra to abinda ni ba su bai rage komi daga abinda awwari na ba kama garzu Ibrahim kamar kafewar duna eh, allura Lauga ga masa a hadukum da ɗayan ku ya nutsar da ita fil bahar cikin teku ka samu ya allura na ya karama wanda masu ɗauki walla ke amfani da ita sai ka samu teku irin bahar maliya sai ka tsoma ta haka ka taso ruwan da ta riko ruwan da ta ɗebo ta riko ya rage bahar maliya da wani abu to haka 'yan Allah kowa ya tsayu da na farko da na ƙarshe da mutane da aljanu da musulmi da kafirai kowa da matattu da rayayyu ya roƙi Allah bukata ta Allah biya mu kowa bukata ta yi abinda a wurin Allah in dunas din nan ta rage tekun can da wani abu abinda a wurin Allah ya rage don haka don haka in in ka tashi roƙo ya kamata ka roƙa ka roƙi matsiyaci dan uwa ko ka roƙi wanda a mawadaci Allah ya kamata a roƙa wa zalika wannan ko anni jawadun saboda ni mai yawan kyauta ne kathirul judi shine jawad mai yawan kyauta majidun kuma mai girma nake wahidun kuma makadaici a ta'i kalamun kyautata ana yanta ina yanta ne da magana wa azabi kalamun haka azabata kuma ina yanta ne da magana me ma'anar kyauta ta ina yanta da magana kuma azaba ta ina yanta da magana sai yayi bayani yace inna ma amri li shay'in kawai umurni na ga wani abu idza aradtu in nuface shi an aqula lahu kawai ina cewa gare shi ne kun zamo fa yakunu sai ya kasance don hakan ga in kyauta Allah zai ba wani bawa ko wasu bayi nai abinda kawai zai cewa kun ba zuwa zai ya mulmula wannan ya hada wannan ya hada wannan ya hada wannan abin ya zama ba kawai inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun amruhu bainal kafi wan nuni umarnin Allah yana tsakanin kalmomin nan guda biyu eh, harufan nan guda biyu kun fa yakunu sai ya zamo hakan ga in zanwa wani azaba ba ta za a kamo shi a kalli bulala a yi mai kaza a buɗe sel a sa mai hankam a yi ka inna ma amru idza zara shi an ya kullahu kun cewa ɗaya da kun sai zabaniya su kama shi sai mai kun Shi ne ma'anar a ɗa'i kalamun wa azabi kalamun kyauta ta in zan ba bayina kyauta ina shi ta ne da magana ba sai an tsaya wata wahala ba ina fatar kun fahimta yanzu in gwamna zai yi ma kyauta me za a yi sai ya kire commissioner of finance commissioner a ta a shirya ina so in taimaka mawa ne a shirya agreement ko commissioner ayyuka ko wani commissioner dai a shirya agreement a ta a yi contractual agreement a cika a kai ma wanga ya sa hannu a kai ma wanga ya sa hannu kai kuma tahi ko da baka yi aikin kwarai ba ka danyi wani abu da aka gani in ka dawo sai ka zo ka nemi ka ƙara aiki a ta a yi shirya bocha a yi kaza a yi kaza kayan kuɗin su shigo gare ka wahala to shi Allah ba haka ne ya kai ba iyaka ta ya ce kun fa ya kunu sai abin ya kasance to kamar yadda kuka kalli wannan bidiyo na malam Sheikh Bello Yabo sai dai mu ƙara cewa Allah Ubangiji ya ƙara tona asirin dukkan wasu 'yan ta'adda da suke a Najeriya haka zalika waɗanda wato waɗannan 'yan ta'addan suke wato motsi da umarninsu Allah Ubangiji su ma ya tona masa asiri ya tona masa asiri a gano su a san ko suwaye Allah Ubangiji ka ɗaukar mana matakin gaggawa akan waɗannan azzalumai domin ko azzalumai kawai ya kamata a ce babu abin da wato mutum zai aikata na zalunci da ya huce wannan akan al'ummar annabi sallawa alaihi wasallama to masu sauraron mu me za ku ce a dangane da abin da malam Shagbella ya bai faɗa